Littafin Namijin Zaki Kashi na ɗaya Akwai tarin ƙalubale a cikin kowace rayuwa, akwai nasarori, akwai kuma akasin haka. Haka zalika a cikin wannan duniyar akwai mutanen kirki akwai kuma na banza, kamar yadda al'umma take cike da mutane kala-kala. Ga harsuna mabambanta, haka zalika a cikin zuciyoyi akwai wacce tana cikin farin ciki, wata kuma gani take yi ba za ta taɓa yin farin ciki ba har ta koma ga mahaliccinta a wannan yanayi matashiya minal take jin kamar ta yi bankwana da abin da ake kira farin ciki duk da yanayin garin na yau cike yake da sansanyar iska ma'abociyar sanyaya zukatan masoya kai hatta dattijai suna cikin annashuwa a cikin irin wannan yanayi sai dai kuma a wurin minal saɓanin haka ne a cikin zuciyarta domin ji take yi tamkar an yi gobara ne a cikinta. Cikin wani yanayi take zaune a ɗaya daga cikin kujerun da suke jere a farfajiyar gidan. Idanunta masu tsananin kyau waɗanda hawaye ke kwance a cikinsu. A yanayin da take fitar da maganganun bakinta kaɗai idan ka dube ta za ka fahimci tana cikin tsananin damuwa. Ta dubi ƙawarta Halima da suke hira kamar abin arziki, a lokaci guda kuma ta rikide tamkar mayun mayunwaciyar zakanya a sakamakon yadda Halima ta karkatar da hirarsu zuwa batun auren Salma da ake shirin yi, kuma take ganin gara su dage su ma su yi auren nan. Maganganun da take yi masu zafi ne, sai dai kuma cikin sanyi take yi mata maganar kamar wacce aka tursasa. Aure, me yasa zan yi aure? Me nake nema a duniya na rasa? Ina da kuɗi, ina da ilimi, ina da kyau. Yayata ta haifa min yarinya mai kyau da natsuwa. Ina tare da iyayena. Don Allah ki gaya min ƙawata me zan nema a gun namiji har ya kai ni ga aurensa. In aure namiji ya yi min kishiya, in aure namiji ya taka ni, ko kuwa in aure namiji ya sa min ciwon zuciya. Don Allah gaya min dalilin da zai sa in ji sha'awar aure har in aikata hakan. Namiji ya kashe min rayuwata gaba ɗaya. Minalla ta sauke maganarta cikin wata irin natsuwa tare da dafa kanta tana yamutsa fuska. Kafin ta Halima ta samu bakin magana ta dora da cewa ba zan taɓa yin soyayya ba, ba zan kuma taɓa yin aure ba har in koma ga Allah. Ina fatan ba za ki tambaye ni dalilin hakan ba. Minal ta rufe maganar ta hanyar ɗorawa Halima zancen da ya sa bakin ta sake sarƙewa. Har kullum tana mamaki idan Minal tana wasu maganganun kamar mai jinnu. Ganin irin kallon da Halima take yi mata, ya sa ta aika mata da murmushi kawai ta miƙe. Kafin ta san abin yi, har ta shige ɗakinta ta rufe da ɗan makulli. Tana shiga ɗakin ta rushe da matsanancin kuka, ta dafa ƙirjinta da ke yi mata suya. Tari mai ƙarfi ta dinga yi, kafin ka ce me sai jini ta baki ta hanci. Duk da haka bata daina tarin ba. Hankalin Halima ya tashi, gashi ta rufe ƙofarta. Cikin sauri ta koma sasan mahaifiyar Minal tana gaya mata halin da ake ciki. Kafin abin da bai wuce minti biyar ba, hankula sun tashi a gidan. Da ƙyar mai gadin su ya iya balla ƙofar. Ko kafin a kai ta mota har ta sume, Hajiya Salma ta dinga kuka kamar ranta zai fita. Ita dai Halima sai abin ya dinga bata mamaki. Me ya sami Minal bayan yanzu ta gama yi mata murmushi? Bayan likitoci sun karɓe ta ne. Mahaifiyar Minal ta duba Halima ido jajir ta ce, Halima idan kina son zumuncin ku da Minal ya ɗore, kada ki sake yi mata zancen aure. Duka duka shekarun Minal ashirin a duniya, ina ganin bata yi girman da za a dinga kawo mata zancen saurayi ba, bare kuma aure. Haka Minal ba ta da wata ƙawa, ke ma ɗin ta amince miki ne saboda wani dalili nata. Zan baki shawara ta ƙarshe, kada ki yarda ki saki jiki da minar domin ba ta ƙawance a kowane irin lokaci za ki iya neman ƙawancen ku ki rasa umma tana gama jawabin ta fice daga gurin ta bar halima baki a buɗe ita dai ta shiga duhu tana buƙatan ƙarin bayani sai dai kuma a gunwa me yasa suke jifanta da irin waɗannan kalaman jim kaɗan bayan shawo kan minar tana kwance idanun ta rufe hawa yake bin gefen fuskarta umma da halima suna zaune a gefenta Umma tana yi mata nasiha cikin natsuwa. Wani ƙamshi ne ya ci nasarar shiga ƙofofin hancinta. Lokaci guda, zafi da ƙuncin da take ji ya sauya zuwa wani irin sanyi. Kai tsaye ta fassara hakan da son ƙamshin da Allah ya ɗora mata. E, eh, eh, ba kori. matashin likita, mai natsuwa da girman kai. Haka mutum ne mai zafi da rashin son wuri. Dogo ne mai ɗauke da faffaɗan ƙirji, fari ne tas. kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci tsantsar latani ne su kansu nurses ɗin da ke biye da shi a tsorace suke duk da suna jin daɗin aiki da shi matuka kallo ɗaya ya yi mata ya gama tantance kamanninta cikin girmamawa ya gaida umma hakan ya sa minar buɗe idanunta suna haɗa idanu dukkansu suka yi saurin kawar da kai haɗa rai ya yi sosai yana dubanta an kawo ki asibitin nan ya fara kirga akan matsala ɗaya hajiya yarinyar nan mutuwa take bukata ina ganin da kun daina wahalar da kanku wajen kawo ta asibiti Allah ya ƙara sauki da idanu ta raka shi har ya juya ya bar ɗakin a zuciyarta ta ce namiji dai har abada ba zai canza ba babu tausayi sai bakar magana ka shiga cikin jerin irin mazan da na tsana idan ka sake gaya min wata kalma wacce za ta sa min damuwa babu shakka sai na fasa maka kai Halima da Umar suka kwana da Minal don haka cikin tsakiyar dare Dr. AA Bakori ne tsaye a kan Minal yana duba ta. Wannan ƙa'idarsa ce, duk dare sai ya je ya duba marasa lafiyansa. Ya yi mamakin ganin Minal a cikin dogon tunani, wanda har ya kama hannunta yana duba ƙarin ruwan, amma ba ta sani ba, sai ta ji zafin irin rukon da ya yi mata ne kafin ta ɗan waiwayo. Kafa juna suka yi da idanu, wanda dukkansu sun rasa dalilin kallon a lokaci guda kowannensu ya kawar da kansa ki bi duniya a sannu kin ɗauke ta da zafi don haka za ta yi ta ƙona ki ke yarinya ce ƙarama bai kamata kina jawo wa iyayenki matsala ba mahaifiyarki bata huta ba na tabbata mahaifinki ma yana can cikin damuwa dubansa ta yi cikin sauri sannan ta fuske hannunta Da ina da dama da na ce idan likita namiji ya sake kusanto inda nake ban yafe ba akan kada in sake musayar magana da kai zan dage wajen cire duk wani abin da zai iya kawo min matsalar da za a kawo ni nan ya matsa fuska ya yi, kamar ya fahimci abin da take nufi share ce ya yi, ba tare da ya sake duban inda take ba ya kammala abin da zai yi ya fice Minal ta bi shi da kallon mamaki Bata taba ganin namijin da ya haɗu da ita bai nuna yana son ta ba sai yau. Bata taba ganin namijin da bai yaudare ta ba ta hanyar nuna mata damuwarta yana damunsa ba sai yau. Shi ma kenan yana sahun mugayen da nasu muguntar ta shaharar da baya iya ɓoyewa. Nan da nan ta fara jin zuciyar da tana tafasa a hankali take karanto addu'a har ta fara jin natsuwa tana shigarta. Dr. Bakori yana komawa ofis Kalaman Minna suka dinga dukansa, ƙoƙari yake yi dole sai ya share lamarin yarinyar, amma kuma ta yi amfani da kalaman da ya zama dole ya ji menene, ta ina, ɗaya zuciyar ta yi saurin ankarar da shi, a karo na barkatai yake sake cin tsanar yarinyar, fayil ɗinta yake ta kallo yana nanata sunan da ya gani a rubuce, Minal S. Ya kasa gane me S ɗin yake nufi, kuma me yasa babu cikakken sunan. Cire tunani ya yi a zuciyarsa, haka kuma ya ci alwashin ya gama duba yarinyar har aka sallame su bata sake sa Dr. Bakori a idanunta ba. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba. Zo Zaune take a gurin bikin Salma tana ta faman latsa wayarta. ba tare da ta dubi ko da mutum ɗaya ba ƙawayen kowa ya fita harkarta don kowa ya san halinta a gungirman kai dagowa ta yi tana duban yadda salma ke rawar kai tana zumudi. Murmushi ta yi ta ce, Idan namiji ne sai ya mayar da murmushin nan naki kuka, idan namiji ne sai ya sa kin fito duniya kina kurma ihu, insha Allahu babu ni babu soyayya. Karfe biyu agogon ya buga, hakan yake nuni, da saura minti talatin kacal Salma ta zama amarya, ta yi matukar kyau a cikin shigarta, ta leshi, sai kamshi ke tashi a jikinta. a karo na farko da salma ta dan burge ta a zuciyarta take yi mata fatan dacewa da abokin rayuwa wata magana ta girma kamar wucewar iska mai ƙarfi anti salma anti salma ki zo ga su baba cike da falo da uncle ahmad ya ce wai ya fasa aurenki a firgice salma ta miƙe tana mai dafa kirji ya fasa aure na me yasa zai yi min haka a gigice ta yi falon da gudu cikin rashin natsuwa Minal ce mace ta biyu da ta rufa mata baya cikin wani irin gigita, don haka sauran ƙawayen ma da suka sha anko suka mara musu baya. A tsakiyar falon Salma ta zube a gaban Ahmad da ke tsaye. Allah kaɗai ya san me suke tattaunawa. Don Allah anko eh ka taimake ni, kada ka rusa min farin ciki. Don Allah ka aure ni, ko da bayan kwana biyu ne ka sake ni, za ka sa in kasa shiga jama'a, za ka sa duniya ta samu abin gulma a kaina a maimakon tausayawa minal ce ta ratso sai muryarta ake ji da ƙarfi cikin tashin hankali salma har yaushe kika lalacewar da zaki durƙusa wa shashashen namiji wanda bai san ciwon kansa ba wannan kaɗan kenan daga cikin halayyar maza idan ya gane ya ci galaba wajen sa maki ciwon zuciya abu na gaba da zai nema ki, to rayuwarki ce kai kuma ka je za ka haɗu da abin da ka yi mata mafiyinsa haka ka kwantar da hankalinka za ka haifa za a rama mata idan kana tunanin ka ci galaba ne a kanta ka yi kaɗan wallahi mugu azzalumi tunda ka kasa gane darajar amace babu shakka mahaifiyarka ma ba kowa ba ce a gurinka face bata kai ga sawa ba yasa hannu ya ɗauke ta da mari har sau biyu duk abin da ake yi sai yanzu suka haɗa idanu a lokacin da take dafe da kuncinta tsoro da firgici ya shige su Ba kowa ba ne face Dr. A.A. Bakori, kusan ma ya fi ta shiga rudu. Raminal yana wani irin tafarfasa, ta ce, Na so a ce kwana za ka yi, kana mari na, da ka zuciyar Salma a rana mafi muhimmanci a cikin rayuwarta. Ban yi mamaki ba, za ka yi fiye da hakan ma. minal ta sa hannu ta ci kwalar fararen kayansa, idanun nan sun koma kamar jan gauta. Ka fito ka gaya wa duniya dalilin fasa aurenta tun kafin a ci gaba da yi mata sharri. Ka fito ka gaya wa duniya kai mai yaudari ne, ka yi amfani da yaudara ka cuce ta. Tuni taron nan nata ya sarƙe ta, ta dinga yi. Ahmad ya riƙo dukkan hannayenta yana dubanta. Gaba ɗaya sai kallo ya koma kansu. Salma kuwa rusan kuka take yi kamar ranta zai fita. Jinin yana fara fita daga bakinta ya shimfidar da ita. Hannunta da ta rike nasa da ƙarfi ya bi da kallo. Ya kafe kyakkyawan fuskarta da kallo a karo na farko da ya ji damuwarta a ransa, haka a karo na farko da ya ga mara lafiya cikin buƙatar taimakon gaggawa da ya gagara taimaka mata. jiki babu ƙwari ya sa kai zai fice har ya kai bakin ƙofa ya sake waiwayo ta ya ɗan kalle ta yana ji a jikinsa ya yi mata kallon ƙarshe don ba za su sake haɗuwa ba girgiza kai kawai ya yi ya fice abinsa Babu wanda ya iya furta komai har sai da aka tabbatar ya tafi kafin kowa ya bude baki ya fara magana. Ita ko Salma ta zama karamar mahaukaciya a yayin da ‘yan uwan Salma suka ɗauki Mina zuwa asibiti. Ruwa ya dinga kwararawa kansa a cikin ɓoyayyen hotel inda ya yi wa kansa masauki. Hakan ya gaza samar masa da natsuwa. Kalaman Minal ya fi fasa aurensa zafi da raɗaɗi a zuciyarsa. Dole zai kasance Minal tana tare da wata matsala a kan namiji, amma me yasa yarinyar ba ta aikata bincike kafin yanke hukunci ba? Ta yaya zai zaɓi fasa auren Salma a cikin minti talatin kafin ɗaurin aurensu? Dr. Bakori yana jin ina ma ya riski ranar mutuwarsa da irin wannan ranar. Yana jin nauyin iyayensa, shi kansa ya so ya daure a ɗaura auren nan, kamar yadda Salma ta bukata sai dai kuma shi ba wawa bane haka ba mahaukaci bane da yana ganin katon rami zai zurma da kafafunsa a gefensa wayoyinsa ne zuba dukkansu suna neman agajin gaggawa tun lokacin da labarin fasa aurensa ya iske dubban jama'a wayoyinta suka kasa samun hutu ya tabbata da a ce bai san halin mahaifinsa ba da mara masa baya akan dukkan abin da ya kawo da tabbas sai ya ɗaura masa aure da Salma a yau dinnan. A hankali ya zaro wayar da likitoci kaɗai ya ware musu ita saboda gudun kiran gaggawa kada ya zo bai ɗauka ba. Saƙo ne ya shigo a gajarce ya buɗe yana karantowa. ba tare da ya gundura da sake bin rubutun ba. Dr. Bakori muna neman agajinka akan wannan mara lafiyar tamu. Wanda rayuwarta ke barazanar komawa ga mahaliccinta, taimakonka a wannan lokacin yana da matukar muhimmanci. Girgiza kai ya dinga yi, ya furta a bayyane. Minal, sai dai ki mutu, amma ba zan taɓa taimakonki ba. Namiji kika tsana, Don haka kin haɗa har da mahaifina kenan. Namiji ya gama taimakon ki a gidan duniya. Rinsa idan sai yayi yana kallon hoton duk abubuwan da suka faru a cikin mintuna talatin da suka rage aurensa. Ya kullu a tsakaninsa da Salma. Kiran mahaifinsa shine kira na ƙarshe da ya yi tozali da shi, haka shine lokacin da ya kashe dukkan wayoyinsa. Minal ce kwance tamkar matacciya, domin ciwon ya dade bai yi irin tashin da ya yi a yau ba. Umma ta yi kuka har ta ji babu daɗi, haka yayar Minal tana zaune idanun nan sun kumbura. A dalilin hakan ne Umma bata so rufe da ta sani ba, sai dai gaba ɗayansu a lokacin suna cikin gidan bikin. Halima da shigowarta kenan ta dubi Umma cikin tausayawa ta ce, Me namiji ya yi wa Minal? Me yasa ta tsani maza haka? Ta tsani namiji, amma kuma gashi tana wasa da rayuwarta. wanda kai tsaye za a namiji ya kawo ta irin wannan wurin. da ta girgiza kai ta sharta hawayenta. Minar bata taba soyayya ba. Minar bata san bakin cikin namiji ba. Akwai ɓoyayyen al'amarin da ke ɗauke a cikin zuciyarta wanda